kaga babu adalci saboda haka ita hukumar zaɓe ta yi aikinta a bisa kan abubuwan da take tunanin cewa ta dace wataƙila kuma ta yi shi akan doka da oda kuma bisa kan yadda ya kamata da yi wani wataƙila ce a gaban kotu to kaga bambancin kenan. kuma sanata aliyu indume ya ce sun kira minista ta kudi ta ce cikin shekara biyu an ba su tiriliyar ɗana naira ina aka kai su me aka yi su national security advisor ya zo ya yi magana yake cewa duk abin da ake cewa an siya ko an yi akan magana tsaro labari ne kuma tabbas labari ne saboda da ana yin abubuwan da aka ce a yi da kasar nan ba haka take ba to na gaba yadda ka'ida take yi shine dama idan an batun gyara da farko za a karanta a majalisa a faɗi sunayen gyararrakin daga nan sai a zo a zauna a yi wato public hearing wato zaman zaure a wurin mutane a zauna da su a ji shawarin su idan wa'annan burin su wargaza Najeriya mun ji suna son su wargaza Najeriya amma Najeriya nan da suke son su wargaza na ɗaya dai kashi 95 cikin 100 mu mun sani cewa 'yan Najeriya suna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 Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa ya ce naira tana da darajar da ya fi dacewa da ita a halin yanzu. Shehu ya ce idan aka yi duba da annobar corona Najeriya ce kasa ɗaya ta Afirka da ke samun haɓakar tattalin arziki. Ya kuma tabbatar da cewa shugaban kasa na aiki babu dare babu rana domin ganin 'yan Najeriya ba su kwana da yunwa ba. Har ila yau Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa ya ce naira tana halin da ya fi dacewa da ita duba da halin da ake ciki. a ranar alhamis ta gabata naira ta kara daraja da kashi sifili da digo daya inda ta koma naira ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da dala ɗaya amma kuma ta rage daraja da kashi sifili da dugu hudu a kasuwar tsaye inda ta koma naira ɗari hudu da casa'in da biyar daidai da dalar amurka a yayin jawabi a shirin siyasa na ranar lahadi da gidan talabijin na channel shehu ya ce kusan shekara ɗaya da ta gabata annobar corona ta rukusar da tattalin arzikin duniya mai magana da yawon shugaban kasan ya yi kirarin cewa tattalin arzikin najeriya ne kaɗai a afirka yake ta haɓaka shehu ya yi wannan tsokaci ne bayan gabatar da nasa kiyasin yadda tattalin arzikin ƙasar nan ke tafiya tun daga shekara dubu biyu da sha biyar zuwa 2021 a martaninsa ya ce ministan kuɗi ce ke da hurumin yin tsokaci kan tattalin arzikin ƙasa a yayin da aka tambaye shi akan kalubalen da dokokin tattalin arzikin na gwamnatin ke fuskanta ya ce dukkanin mai kalubalantar yadda gwamnatin tarayya ke tafiye da tattalin arzikin ƙasar ya je ya duba a jiya lahadi ne tsohon sanatan jihar kaduna shehu sani ya yi magana game da satar mutane da aka yi a karamar hukumar ta gina jihar neja sanata shehu sani yana cikin waɗanda suka fara faɗakar da jama'a cewa bindiga sun shiga wani ƙauye da ke garin ta gina inda suka yi awon gaba da mutane da yake magana a shafin sa na twitter shehu sani ya bayyana cewa an faɗa masa yadda waɗannan miyagun yan bindiga suka duro ƙauyen a bisa baburansu shehu sani wanda ya wakilci mutanen kaduna ta tsakiya a majalisar dattawa ya ce 'yan bindigan sun zo ne dauke da miyagun mukamai kuma suka yi awon gaba da mutane a lokacin da sanatan yake magana har aikin gama ya gama domin an yi garkuwa da mutanen ƙauyen har waɗanda suke ɓoye sun soma fitowa kamar shehu sani ya rubuta wani mai garin ƙauyen ya yi magana da shi mintuna talatin da suka wuce ya ce mishi 'yan bindigan sun aukawa kauyukan ta gina a neja da misalin karfe biyar na yamma ya ce sun zo ne akan babura dauke da manyan makamai inda suka yi awon gaba da mutane da yawa kuma suka shiga da su cikin jeji in ji shehu sani mafiya yawan mutanen garin da suka sulale suna fitowa ne daga wuraren da suka ɓoye ganin yadda 'yan bindigan suka fitini yankin arewa dan siyasar ya ce lokaci yayi da za a bankaɗo waɗanda ke yin waɗannan ta'annati domin a hukunta su da safiyar yau litinin din nan ne 'yan bindiga dauke da manyan makamai suka mamaye garin beri da ke karamar hukumar marga a jihar neja rahotanni sun bayyana cewa kimanin awa ɗaya da rabi na sanyin safiyar yau litinin aka bude wuta tsakanin 'yan sintiri da jami'an tsaron mopol da ke cikin garin berin inda kuma aka yi musayar wuta a tsakanin 'yan bindigar garin beri dai bai wuce kilomita 25 ba zuwa karamar hukumar kwantagora kusan ƙauyukan da ke hanyar sun watse zuwa makota yanzu haka 'yan gudun hijira da suka fito daga yankin berin da suka hada da mai goge sun dungunzuma zuwa garin kamfanin bobi yayin da mata da yara ke tafiyar kafa zuwa garin kwantagoran wani mazauna garin berin da ya nemi a sa kai sunansa ya ce tun misalin karfe shida na safe zuwa bakwai yan bindigar suka yi tsinke akan babura da harbe-harben da ya tilasta wa jama'a watsewa cikin daji ya ce inda yake magana yanzu haka suna cikin daji ne domin kowa ya kama a gabansa Gwamnan Neja ya shirya kasar waje tare da matarsa bayan 'yan bidiga sun sace ɗaliban Islamiyya. Gwamnan wanda ake tsammanin dawowarsa cikin ƙanƙanin ci ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta kubutar da ɗaliban kuma za su dawo gida lami lafiya. Gwamnan Abubakar Sani ya ƙara jaddadawa al'ummar jiharsa cewa gwamnatinsa za ta yi dukkanin mai yiwuwa domin kare lafiya da kuma dukiyoyin mutane kuma ya tabbatar da cewa za a ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Gwamnan ya kuma wa iyayen yaran da aka sace cewa 'ya'yan nasu za su dawo cikin koshin lafiya yayin da aka baiwa hukumomin hukumomin tsaro umarnin su dukkanin mai yiwuwa domin kubutar da ɗaliban gwamnan ya kuma roƙi mazauna jihar da su taimakawa jami'an tsaro da sahihan bayanai domin ganin an kubutar da ɗaliban cikin gaggawa akalla ɗalibai ɗari biyu ne 'yan bindiga suka sace yayin harin da suka kai garin gina a ƙaramar hukumar rafi na jihar neja kamar yadda channels tv ta rawaito a jawabi da sakataren yaɗa labarai na jihar eh, na jihar neja mary joel barje ya fitar ya ce gwamnan ya yi wannan tafiya ne domin hanyoyin da za a warware matsalolin tsaron da suka addabi jihar. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke da karkashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramadan. A makon da ya gabata, Majalisar Dokoki ta Tarayyar Najeriya ta fara wani zama na jin ra'ayoyin al'ummar Najeriya kan batun gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da da dama wasu daga cikin al'ummar Najeriya dai na korafin ba akwai buƙatar ganin an raba Najeriya a yayin da wasu bangarori kuma na al'ummar Najeriya ke ganin cewa ya kamata a ce an ƙara yawan ƙananan hukumomi da ake da su. Sai a wani bangaren na al'ummar Najeriya suna ganin ya kamata a ce an haɗa majalisar dattawa da kuma ta wakilai a wuri Wannan ƙorafe-ƙorafe ne ma dai ya sa majalisar ta dattawa na buƙaci ganin an ji ra'ayoyin jama'a musamman a wasu jihohi da ke Najeriya domin jin irin matakan da za a ɗauka bayan an riga an gama jin ra'ayoyin na al'umman Najeriya. Sanata Kabiru Gaya daga jihar Kano yana ɗaya daga cikin jagororin taron jin ra'ayoyin jama'a wanda suka shirya a jihar Kaduna inda manema labarai suka cike shi dangane da dalilin da yasa suka shirya wannan taro na jin ra'ayoyin jama'a a wani mataki na ganin an tabbatar da mulkin dimokuraɗiyya yana tafiya yadda ya kamata To na farko dai mun gode Allah da muke wannan taro a nan Kaduna a cikin ƙosashen lafiya da kwanciyar hankali. Gwamnatin jiha ta ba mu haɗin kai kwarai da gaske, ta ba mu ɗakin taro ta kuma tallan wannan abu a gidajen rediyo don jama'a su fito. Kuma alhamdulillah mutane sun fito wannan taro kuma muna so mu godiya ta musamman ga shi shugaban majalisar dattijai sanata Ahmed Lawan da kuma mataimakinsa sanata Omo Agege da suka kafa wannan kwamiti gwamnati na gyaran kundin mulkin najeriya kuma wannan shi ya sa muka samu dama har zuwa yau mai wannan kuma wannan gyaran kundin mulkin nan ba kamar yadda aka saba ne a baya cewa a je abuja a kirawo ra'ayin mutane su bamu wanda ya zo abuja shi zai zo ya kawo wanda ba zai zo ba kaga ba za a samu eh, eh, bayanin sa ba amma ga anan mun zo da kanmu kaduna kuma a northwest akwai a sokoto ana yi kaga jiha biyu kenan ake a cikin jihohi bakwai na najeriya da muke northwest ko da haka mun sami eh, ra'ayin mutane guda 77 ne suka kawo kuma da damar su mun ji su sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardarsu amma da ba su iya zuwa sun bayani ba takardarsu na hannun mu za mu duba mu gani a ah, shawara mai amfani za mu ɗauke ta kuma za mu sata a cikin tsarin kundin mulkin najeriya to na gaba yadda ka'ida take yi shine dama idan an batun gyara da farko za a karanta a majalisa a faɗi sunayen gyararrakin daga nan sai a zo a zauna a yi wato public hearing wato zaman zaure a wurin mutane a zauna da su a ji shawarin su su ma su kawo nasu sai a ƙara bayan an gama za mu kowa majalisa mu zauna mu majalisar dattijai mu duba wannan ra'ayoyi mu tantance mu ɗauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi gaban majalisa majalisa kuma ta sanar za ta duba majalisa eh, tarayya ita ma za ta duba ra'ayinmu mai ya zo ɗaya kan duk wannan batu da muke da su shikenan sai mu tabbatar mun yadda da su da majalisar tarayya da sanad sun yadda sai kuma a ɗauki wannan takardun sai a tura majalisar eh, na, na jihohi su ma su bi item by item wato eh, kasafi by kasafi ko kuma layi by layi na abin da aka yadda da shi to in abu zai tabbata sai mun samu biyu bisa uku na yin jiha na najeriya sun yarda kan wannan a shekarun baya mun irin wannan mun nemi damar autonomy na local gaman ko kuma gashin kan local gaman mun samu jiha goma sha tara a baya sun yarda muka ta muna neman sauran su su cika a kai ashirin da hudu ko da biyar kafin mu dawo sai ga jiha guda biyu ta dawo da wasu ga cewa ra'ayin da ta yadda shi ma ta soke to kaga muna fata yanzu da duk mun gayyaci yan majalisar ta jiha speakers sun zo muna fata da gwamnoni mun gaya musu muna fatan an kai irin wannan za a amince da batunmu a jihohi a mu a tunaninmu mun san 'yan najeriya suna da sha'awar gyaran kundin mulkin mulki na najeriya amma da haka mai tsammanin za a kawo kaddu wani shafi a talatin wani shafi hamsin wani shafi ɗari ma har guda saba'in da bakwai gaskiya ni 'yan najeriya sun burge ni kuma na ji daɗin kishin da suka nuna na a yi dokar za ta musu za samu mulki na gari a Najeriya. Dan majalisar dattawa daga jihar Kano kenan sanata Kabiru Gaya a yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da batun kwamitin da suka shirya na jin ra'ayoyin jama'a wanda tuni aka fara karɓan ƙorafe-ƙorafen al'umma kan abin da suke buƙata musamman na batun sauya kundin tsarin mulkin Najeriya. To daga batun sauya kundin tsarin mulkin Najeriya sai kuma wani batu da yanzu haka yake ci gaba da ciwa al'ummar arewacin Najeriya kai da ma wasu daga cikin kudancin Najeriya ko a wato yanda 'yan kungiyar ta'adda ta IFOP suke ci gaba da kashe jami'an tsaro a yankin kudancin Najeriya da kuma kona ofishoshin hukumar suke. Wannan ya sa 'yan siyasa da kuma masana akan harkokin siyasa ke nuna shakkunsu da kuma fargaba kan batun zaben shekara ta 2023 da kuma wasu sauran zaɓuɓɓukan cike guri musamman waɗanda za a gudanar a yankunan da 'yan ta'addan ke cin karensu babu baka ba tare da ɗaukan matakan da suka Umar Inusa ta ya daga cikin shugabannin 'yan siyasa da ke nan babban birnin tarayya a ya ce dole ne hukumomin tsaro ya kamata a ce sun tashi domin magance matsalolin da kungiyar IPOP ke haifarwa a yankin da take da iko. Kan gaskiya a wayannan kone-kone da ake yi gaskiya bai da daɗi kuma ba shi da tasiri ba zai taimaka wa kowa ba mm. kun kokari yake ya ƙara sa ƙasar a cikin wani hali na kakanikaye mm. saboda haka dole ne jami'an tsaro da su hukumar zaben da kuma gwamnatin jihohi da waɗannan ofisoshi suke a jihohinsu ya kamata su tashi su tsaye su tabbatar cewa sun kare ma ita hukumar zaɓe wayannan ofisoshin nasu kuma a hukunta wanda aka kama da wayannan kone-kone domin in ba haka aka bi za a ci gaba da kone-konen ne don kokari ake yi saboda kurin a tada wa kasar ita hankali don ka a samu a zaɓe da za a yi 23 saboda san rai da wa'insu bangare suke yi cewar su ne ya kamata su mulki kuma suna ganin wa'insu ba su ba su goyon baya ba saboda haka dole ne su tada zaune tsaye don a samu su cimma burinsu to in ba a haka din ba a kokari a gurguje to ita hukumar zaɓe za ta samu matsala sosai a kan gudanar da zaɓen da za a yi a 2023 ya kamata in yi gyara kan wa'annan abubuwan da ake faɗa da lema 'yan jarida suke faɗa maganin kotu na farko abubuwan da aka kai kotu mm. akwai jam'iyyar da ta kai eh, ita hukumar zaɓe kotu mm. Mm. take cewa ita hukumar zaɓe ba ta da ƙarfin da aka bata da ta soke jam'iyyoyi akwai hukumar akwai jam'iyyoyi guda 23 da waɗiyoyinsu sun kai ta hukumar zaɓen kotu cewar yanayin da hanyoyin da ta bi ta soke wannan jam'iyoyi ba ta yi sabita kan adalci ba a misali ai a lokacin ana cewa idan ka ci local government councilorship in ka ci local government councilorship kana nan daren daren da ba za a soke kawai a jam'iyya to amma ai har yanzu ana yin zaben hukumar karamin eh, eh, hukumomin to ka ko ba a ba wa 'yancin jam'iyoyin ba su tsaya shi an tabbatar cewa an gama zaben gaba ɗaya kafin a sauke wa'yansu jam'iyoyin. to kaga wannan kunnin tana kan kotu akwai wanda suke kamar jam'iyyar ta zama kai ita hukumar zaɓe kotu cewar ai akwai kundin eh, eh, tsarin mulkin da muka ɗauko daga ƙasashen waje da duk wani duniya ya sa hannu ya ba hannu section 40 da cewa freedom and association to wannan tana ciki in kuma za a soke eh, jam'iyyoyi a bisa kan wannan doka ai sai an koma can an cewa najeriya ba ta da hannu a cikin wannan hannun to wayannan abubuwan suna to na farko wanda muka ga cewa rikila hukumar ta gallaba a kai kurin wai cewar ba ta da karfin cewar an bata karfin da za ta soke jam'iyya ne kudin saboda haka sauran jam'iyyun da suke kotu suna nan akan kotu har kotun koli ana nan akai ba a gama akai ba su kakku sha mamaki wata kila da ce mata eh abubuwan da hanyar da ita ta zaɓo ta bi ba ta yi adalci ba kaga akwai bambanci saboda haka dole ne a koma akan hanyoyin da ya kamata a bi a tabbatar cewa idan an yi wa mutum adalci shi nan shi a soke shi amma ba a mai adalci ba shi a soke shi ai kaga bai daidai ba to irin wannan da yake samu a cikin wani halaye da muke ciki a Najeriya yanzu nan to kuma yanzu nan in ka lura me adalcin ciki cewar a ce an soke wa'insu kuma an sake rajista ɗin wa'insu kaga babu adalci saboda haka ita hukumar zaɓe ta yi aikinta ta bisa kan abubuwan da take tunanin cewa ta dace wataƙila kuma ta yi shi akan doka da oda kuma bisa kan yadda ya kamata da yi wani kuma wani takaddama ce a gaban kotu to kaga mamancin kenan Comrade Inusa Tanko kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin siyasa da ke nan babban birnin tarayya Abuja a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun matsalar kona ofishoshin hukumar zaɓe da kuma kashe wasu jami'an tsaro waɗanda ba su ba su ba da 'yan kungiyar ta'addan IPOP ke gudanarwa a daga batun waɗannan kone-kone da 'yan kungiyar ke sai kuma wani batu da za mu ce mun dawo da shi a mala a wannan mako inda a makon da ya gabata muka yi muku alkawarin cewa za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da shugaban rundunar talakawan Najeriya mai suna Kwamar Imran Wadana wanda ya bayyana cewa akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma fadar shugaban kasa ta ɗauki mataki a kan mai magana da yawun shugaban kasa malam garba shehu inda yake maganganu waɗanda maganganun ke tabbatar da cewa yana tuka da warwara wannan ya samo asali ne a yayin da aka samu mutuwar shugabannin rundunonin tsaron najeriya waɗanda suka rasu a sakamakon haɗarin jirgin sama jihar kaduna inda garba shehu ya dinga tuka da warwara kan kalaman da ya rinka yi na abin da ya hana shugaban kasa Muhammadu Buhari ziyartar wajen irin waɗannan zara waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu domin ceto Najeriya. Ga Comrade Imrana Wadan akan tattaunawar da eh gaskiya ni ma na maki a matsayin shi na professional in aka ce professional kwararre dan ko a jarida muna girmama shi eh. amma sai aka waye gari cewa ya zo samu kanshi a wannan dabarda dan dabarda ne shi ya kamata a ce ai in ya rasa abin yi kamata abin hudu sai ya shi amma kuma yanzu kaga ai ga cece can da ya jawo mu kanshi ya kuma jawo mu shugaban kasar ya kuma jawo mu kuma fada kuma shugaban kasar kanta tunda mutane ba za su bari ba domin alama ce ta mutane sun fara wayewa mutanen Najeriya suna sanin abin da ake yi suna sanin halin da ake ciki hmm. tabbas inda mai girman shugaban kasa ya daure ya je an yi wannan ta'aziyar da shi da wannan korafin da su mutum bai taso ba domin ai an waye gari cewa lokacin da suke kamfen babu inda bai zuwa ba ruwansu da tsanani ba ruwansu da za su bata lokaci ko ci haka in za su fita aiki na ƙasa ba ruwansu da wannan ba ruwansu da wancan in za su ma hidimomin su na bukatunsu na yau da kullum ai zuwa suke su ko'ina mm. amma sai a zo a waye gari a ce mutane wai ai dan saboda ana gudun waye kada a samu cunkoso kada a waye ai wannan labari shi mai girma shugaban kasa ya kamata ma ya jawo hankalin garba shehu wasu maganganun in za a yi da ma a yi su gara kada a yi su a san ba a yi mm. yanzu kamar ni yanzu in zan waɗi tun da shugaban kasa ya zama shugaban kasa a ina ya taɓa zuwa wata hidima makamanciyar wannan ai ba wannan bane ya fara mutuwa mm. ai mai chief of staff nashi ya mutu mu mun sani kai mai girma shugaban kasa har kalan keluwa ya je kaduna mm. aka kira shi kalan keluwa ya je da aka tashi yin taron sardauna na shekara hamsin da mutuwa ai bai je ba kuma ya je wajen ta'aziyya mata a walau mm. ai zaka iske inda ya so ya ga dama kan je amma inda ya dace mutane suke so ya zo ya zo bai zuwa hmm. ya kamata ya gane cewa ya sha bamban da kowane shugaban kasa a Najeriya dalili saboda irin halaccin da aka yi mashi saboda kyakkyawan zaton da ake da shi akan shi saboda jajircewa da aka yi a shi babu wani shugaban kasa da aka tara mu kuɗi al'umma su ɗauki kuɗin su bada sai gimir gima shugaban kasa Muhammadu Buhari da haka ya kamata ya zama yana da nutsuwa akan fahimtar halin da kasa take ciki hmm. ya kamata ya jajirce ya tabbatar da ya share mu 'yan Najeriya hawaye lokacin zaben shi 2015 an aje maganar siyasa mutane sun bar jam'iyyun sun zo sun zaɓe shi an aje maganar ra'ayi an aje maganar yare an aje maganar addini an aje maganar bangaranci saboda ana da kyakkyawan zato da kyakkyawan a akan mai girma jiran muhammadu buhari amma duk abin sai ya zo zama ba haka ba yau ji halin da ake ciki mai girma shugaban ƙasa ne ya taɓa yin wata magana cewa sun yi wata talatin suna yin yaƙi civil war a Najeriya wai amma daga mai girma Jonathan ya ciwo bashin biliyan daya ya zo dinga ihu ce su sun yi wata talatin suna yaƙi ba saba cin bashin kokowa ba yanzu daga zuwan shi shekara shida zuwa yau bashin nawa suka ci sun ci bashi kusan naira tiriliyan triliyan shida har da wani abu yanzu gashi suna nema masu karu kaga babu hankali kuma duk magana da ake zai a cewa kan magana tsaro kan magana tsaro mm. mai girma mai girma mai girma sanata aliyu indume ya ce sun kira minista ta kuɗi ta ce cikin shekara biyu an ba su tiriliyar ɗana naira ina aka kai su mai aka da su national security advisor ya zo ya yi magana yake cewa duk abin da ake cewa an siya ko an yi akan magana tsaro labari ne kuma tabbas labari ne saboda da ana yin abubuwan da aka ce a yi da ƙasar nan ba haka take ba da yanzu an yi maganin wani ta'addancin da yanzu an kawo ƙarshen wani al'amarin shine muke ba da shawarar cewa kamar yadda mai girma sanata rotis okorotis ya ce inda an yi maganin talauci da yunwa da halin da mutane suke ciki da ba a rika samun wannan matsalolin da ake samu ba. wancan tiriliyan daya da sa ta aka aka tada masakunmu mm. aka tada ma'aikatunmu masakar kano masakar zamfara masakar guso masakar ina ne da yan kananan duk lokal government din da ke najeriya zaka iske akwai wani kamfani wanda ake amfani da shi domin al'umma wurin su samu aikin yi kuma su samu abin shiga kamar ni karamar hukuma ta muna da funtuwa bond bricks mm. za ka iske kowace karamar hukuma akwai to waɗannan kuɗaɗen da haka aka rika rarraba su da ma'aikatu da yawa da masana'antu da yawa sun tashi duk inda mutane suka waye gari suna da abin yi za ka iske za su ba su da matsalar shiga haddan ko shiga wani abu amma daga mutum ya zama su abin yi ai bai da abokin nazir shi dan mm. to shi yasa maganar rotin a na cewa a inganta mutane abin yi a samu musu abin yi a taimaki mutane domin su zama mutane shi zai kawo matsalar kasan yanzu shi abin da sa muke dara magana shi mm. rotin a eh. ai ya waye gari cewa ya yi makarantu ya yi a Imo yi a Bauchi ya yi a Jos ya yi a Zaria yi a Kano yayi a Sokoto saboda inganci yanzu ita ɗaya daga cikin ɗalibar da ke makarantar shi saboda cancanta da taimako daga Allah har aka waye gari ta ci gasa alƙur'ani ta Najeriya wannan ba abin alfahari bane to inda masu arzikin mu da gwamnati ana zuwa ana kawo dauki ana kawo taimako ana yin abin da ya kamata ba son zuciya ba hmm. wallahi da kasan ta zana lafiya da ba ta'addanci ba musifa ko su yan ta'addan ai kowa so yake zo gidan shi ya zanna da iyalan shi da yayan shi amma yanzu suna daji ba su iya shigowa a ba su abin yi a sa musu abin yi a ganin za a ƙara samu ta'addanci a Najeriya Kwamarat Imrana Wadanas kenan a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun da ya dade yana cewa al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya wanda kuma ya zama abin fira musamman a kafafen yada labarai wanda suka hada da Twitter da kuma Instagram da kuma wani bangare to har yanzu muna nan akan abin da ke ciwa al'ummar najeriya to a kwarya inda ya sa kungiyar dattawan arewacin najeriya ta gudanar da wani taro a wani mataki na sake amayar da abin da ya daɗe yana damuta mai magana da yawon kungiyar dakta hakim baba ya ce babu wani abu yanzu da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari za ta faɗa wa al'ummar najeriya su amince da ita kuma su sannan kuma su yarda da kalaman na wannan gwamnati idan aka yi la'akari da gazawarta yadda gazawarta kuma ya fito fili inda al'ummar Najeriya suka cire tsammani daga wannan gwamnati. Dakta Hakim Baba Ahmad ya yi ittifaƙin cewa al'ummar da ke arewacin Najeriya sun cire tsammani da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne musamman a bangaren rashin tsaro da suke fuskanta inda ya tabbatar da cewa waɗannan talakawa su ne suka yi uwa suka yi kuma makarƙiya a zaɓuɓɓukan da suka gabata tun daga na shekara ta dubu biyu da goma sha 2015 wanda ake hasashen cewa da zarar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya leko kafas a fadar shugaban ƙasa komai zai wakana da kuma zaben da ya gabata na 2019 ga dakta hakim babu ahmad mai magana da yawon kungiyar dattawan arewacin najeriya na ɗaya dai mun nuna cewa to yanzu kan babu shakka akwai shugabanni a ƙasar nan wanda suka rantse cewa za su tsare tsarin kundin mulkin najeriya wato constitution za su kare najeriya za su kare 'yan najeriya amma a yanzu kan sun sauka daga mulkin su sun bar ma mutane masu so su kawo tashin hankali ne su watsa ƙasa sun bar musu mulki suna nan a ƙasar kudu maso gabas suna nan a ƙasar kudu maso yamma suna nan ma a ƙasar kudu maso kudu wa'annan mutane mun nuna masu da kuna gani ba mu sani ba ne mun gane ba su kano ba ne da su ito ku ne kuke koya bayan ke so kawo tarzoma da wargaza a Najeriya da kuma cin mutuncin Arewa. Na biyu mun yi maganin cewa duk wannan an ce da Hausawa kan ce sai bango ya tsage ka dangare ki samun wurin shiga. Lalacewar mulki da ake yi daga Abuja shi ya kawo wannan an ce in arena ka sai a mare kama da hannunka. To shine ake yi ma gwamnatin tarayya a kona duk wani ofisoshin ma'aikatan gwamnatin tarayya a kashe 'yan sanda a kashe soja ana gani baka ji an ce wani abu ba. Kowa ya ga gazawa daga Abuja abin da ya ga dama yake wannan ma mun nuna mun an gane dabarar tunda ana ganin yanzu ba an samu galaba a Abuja a karya arewa yanda za a samu galaban mu a zaben da za a yi na shekara biyu to mun ce wallahi bai yiwa kuwa a daina kashe mutanen mu waɗannan kwarfe kwarfe da kuke yi menene takamaiman hujjar ku a wani hujja kuma mu wani hujja muke nema bayan ga abu a kasa muna gani yanzu kashe kashen da ake yi ana kashe kashe a kasashen Ibo kasashen kudu maso gaba kullum kaji an ce an kona ofis din gwamnatin tarayya an kashe mutane masu aiki police soja wa ke neman hujja a Najeriya yadda ake mun mutanen arewa da fulani da hausa wanda zaman ɗanɗan arewa ke yi a wani hujja ma kake nema yanzu abubuwan da aka fito ana yi a fili wani hujja kuma ake nema to kada su ci gaba da yin wannan abu domin wannan abu mummunan hanya kama a gashi kan mun hango wani abu ne gaba so ake a wargaza Najeriya idan waɗannan burin su wargaza Najeriya mun ji suna son su wargaza Najeriya amma Najeriya nan da suke son su wargaza na ɗaya dai kashi casa'in da biyar cikin ɗari mun sani cewa 'yan Najeriya suna da matsaloli da yawa ko ina kaje akwai matsala a Najeriya amma sun fi son zauna a Najeriya mun sani. Na biyu wani gaza Najeriya dole ya ce maka yana son wargaza Najeriya jahili ne bai san abin da yake batun wargaza Najeriya ba ƙaramin abu ba kowa sai ya ji a cikin shi to mu wahala sun da mu arewa mu ji da wanne mu ji da rashin tsaro ko mu ji da talauci ko mu ji da kawai yan ta'adda sun taso su ce mu tun da ba mu samu abin da kuke so a tashi na uku idan ma warga da Najeriya suke so so mu zauna da mu da yan Najeriya suke to mu ba za mu bar Najeriya ga hujjar mu mu ce musu daga ina za ku ba? kamar misali Ibo su gaya mana Ibo da ke arewa da su ake wannan magana wanda suke zauna a arewa lafiya suna cin arzikin mutanen arewa su gaya mana da su suke magana fitina ne ake ake so a tayar mun hango ta kuma masu kare fitinan nan ba su karewa mu da shugaban kasa buhari da gwamnoninmu na arewa sun kama bakin su shi yasa ake mana irin wannan irgilanci kuma ya ishe mu mai magana da yawon kungiyar dattawan arewacin najeriya kenan da hakim baba ahmad a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalar da ake fuskanta har ma da batun kone-konen ofishoshin hukumar zaɓe da kuma kashe jami'an tsaron da basu ji ba basu gani ba To kafin mu kulle wannan shiri za mu taɓo muku batun kisan da aka yi wa tsohon mai baiwa tsohon shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa Dr. Ahmad Gulab wanda ake zargin wasu 'yan bindiga na ƙungiyar IPOP sun bindige shi a jihar Imo. Dr. Ahmad Gulab yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya jin ra'ayoyin jama'a akan batun gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Duk da cewa dai ƙungiyar ta IPOP ta fito ƙarara ta bayyana cewa ba ta da hannu a wannan kisa. inda take bukatan ganin cewa an gudanar da bincike zuwa wannan lokaci da muke kawo muku wannan labari mun samu wani rahoto daga fadar shugaban ƙasa inda shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke nuna alhininsa akan irin wannan mummunan kisa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya buƙaci gwamnatin jihar Imo ta gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin wannan al'amari tare kuma da hukunta wanda aka samu da aikata wannan mummunan kisa. yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashuru sani bazanga malam tinau ya ce in ba a ji bari ba <laughs> wallahi hoho na nan kuma za a ji shi ba tare da an buƙaci jin ba kuma lokacin da za a ji zai zamanto an zamanto hoho maga ato zancen nan malam tinau ya tunatar ya ƙara tunatarwa ya sake tunatarwa amma ba a damu ba kuma ba a ɗauki zancen shi da gaskiya ba to gashi nan dai yanzu wa yake ƙasa Allah alhamdulillah sai mu ce a nan in ji malam tunau shi ta wajen ɓangaren shi ya tabbatar zai daga hannu ya kirari ya godiya ga Allah don ya cimma nasara tunda abin da ya faɗa kar ya faru gashi ya faru to sai dai kuma godiyar za a yi ta ne kan mutanen manoma makiyaya da suka kasance 'yan albarka 'yan arziki irin gwanda waɗanda ba su ɗaukan doka kuma ba su yarda su ɗauki doka ba kuma sun riƙe hannayensu rijib sun ƙi yarda su rama sun ƙi waiwaye ana ta ci musu mutunci ana ta ci musu zarafi ana ta kashe musu 'yan uwa an kashe musu manya an kashe musu yara an kashe musu matasa an kashe musu kowa ba irin wanda ba a taɓa ba a ƙarshe ma dai in ji malam tunau yanzu halin da ake ciki yankin nan a kulle suke wai shugabancin nawa ake shin daga na ƙarƙashin duwatsun sai kuma wanne yanzu dokan daga teku za a ɗauka koko daga ƙarƙashin duwatsunmu wannan amsan ita ce malam tunau bai sani ba ita ce malam tunau ya ce a tambaya ita ce yake neman buƙatar wanda yake da ita ya ba da amsa tunda mun ji dai yanzu hatta masu ɗamarin nan wai a wannan ɓangaren da kake gani inda ƙwaguwa ke da daraja to ba ka isa ka tafi cikin suturanka ba sai dai ka ɗauko irin na gargajiya ko kuma ka sha bakar wahala in ma ka samu rayuwar to amma al'amarin nan in ji malam tunau ya ce wallahi in ba a ji bari ba hmm, maganan hoho ba sai an faɗa ba al'amarin nan fa ya kai tun garin gata yau ka duba ina ne ake da tabbas ina kake iya zuwa ina kake iya fita ne ina kake iya shiga ne waye isa ya nuna waye isa ya daga wai hannu ko ko ya daga yatsa to shi shikenan haka za a yi ta zama kenan umarnin kala biyu wani ya bayar a cikin ruwa wani ya bayar a kan tudu wani kuma a'a daga ƙarƙashin duwatsu ne shin wanne ne aka tabbatar wanne ne ɗan asalin wanne ya kamata ya faɗi kuma sannan a yadda a ji shi A ah, to malam tunawa ya ce ba a san tunawa ba a san a yarda ko an faɗa al'amarin ba a kallo da daraja ba a girmamawa ba a ɗaukan kalamai kuma ba a ba da aikin da ya cancanta a je a yi shi sai dai kurin irin na hauma hauma da dumi duniya waɗanda ba a san inda aka shiga ba balle inda za a fito shin yanzu wai mai ake nufi za a je a fasa kowa ya zo ya rasa ko ko so ake a tuna wa bara abin da ya faru ne kun dai san abin da ya faru shekaru aru aru bayan shekaran da ake faɗi tafacen irin maladiyan alif da sittin da shida an san irin masifar to ita ake son a tuna ko ko ita ake tunanin a koma to ku sani gara a zo a zauna a kalli juna da daraja a yarda a je a gyara maganar a tilasa ma dole zamantakewa ya zama babu daɗi a kai ga ana ta cutar da wani ɓangaren to abin nan ba zai yiwu ba kafin a bari abu ya ɓaci ake ƙoƙari a gyara domin itace yana ɗanye ake iya tankwara shi idan aka bari ya huce har yarda ya bushe to kun ga hosai a karya wajen karera yawon kuwa to a nan ba za a ci riba ba domin za a sha bakar wahala shine malam tanau ya ce don Allah don girman Allah manya ku je ku zauna manya ku je ku duba ku kalli abin da ya hanga abin da ake cikin nan to ku dubi waɗansu nahiyar ai in aka duba rasha wata ƙasa ne ta masu jajjayen kunnuwa wanda ita ce take jere da waccan masu jajjayen kunnuwan da suke ɗaukan sun fi kowa a duniya sun taɓa kasancewa a haka yau ya aka ƙare sun rarrabu sun karkasu yanzu baka jin ma wani duriya kun ga kenan kowa ya je je da nashi kowa ya ci tuwon gidansu to kowane tsuntsu dama kukan gidan ubansa ya kamata ya je ya rera don haka mu ma a bar mu namu mu ma mu je mu koka mu yi kuka da irin namu harshen amma a zo a zauna a kalli gaskiyan nan a dubi gaskiyan nan idan ba a ji bari ba to wallahi za a ji hoho ƙarken wasikar malam tinau nan a wannan rana ku wasikar malam tinau ɗin kenan wanda ashiru sani bazanga ya kamu to da wannan wasiƙa ta malam tinau nake cewa duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shi? a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan injiniya balarabe muhammad bello ne ke sa ido domin ganin wannan shiri a zo duk a madadinsu ni da na shirya wannan shiri da kuma gabatar Umar Abubakar Malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya.